wannan shine zaman mu na takwas a tafsirin da muke gabatarwa na mata a cikin suratul suratul Luqman alaihi salam a wannan masallaci na Khulafa'ur Rashidun Al-Khulafa'ur Rashidun da yake unguwar Agege titin Afalla a jihar Legas insha Allah yau tashi daga aya ta wa wasainal insana ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه لا يقدرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مبدئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ووصينا الإنسان بوالديه haƙiƙa mun yi wasiya ga ɗan adam mun yi masa wasiya biwalidaihi <coughs> game da sha'anin iyayensa ya kyautata musu mun kawo ayoyin da suke nuna cewa kyautatawa ake nufi saboda wannan almasdar ne an na'ib an fi'il al'amr kamar yadda ya zo a cikin wasu ayoyin wa wasaina al-insana husna wa wasaina al ihsana wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in suka matsa maka akan kai shirka ka hada bauta Allah da wani abin da kai baka da ilimi a kansa ka san cewa ba imani bane to kar kai musu da'a wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kuma duk ka ta duniya ka yi ƙoƙari ya zanto ka dinga musu abin da yake nagari ne kirki ne haka aka saba yau dai na ga wasu surutu suke ta yi ko dan mun fara da wuri ne ba a dan karasa surutun a waje ba in dai za a yi ƙur'ani ya kamata a yi shiru iyaye da Allah su hana yara yin surutu an yadda mu ci gaba yanzu haka sai na maimaita kila ba a ji da na faɗa ba ko an ji sa shi to idan ba a manta ba muna tabbatin bin iyaye mun kuma faɗi abubuwa da yawa cikin abubuwan da iyayen mutum suke masa kuma mun fara faɗar abubuwan da ya kamata mutum ya yi wa iyayensa dangane da abin da ya shafi biyayya a wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya gaya wa sahabbansa mahimmancin iyaye da kuma yadda ya kamata a yi musu biyayya daga ciki al al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin al-Adab mufrad bi isnadin sahih ta hanyar Abu Murrata maula Ummi Hani binti Abi Talib yake cewa kuntu arkabu ma'a Abi Hurairah radiyallahu anhu ila ardihi bil Aqiq wata rana na hau abin hawa tare da abu hurairata mun hau doki ko jaki ko raƙumi za mu je wata gonarsa a wadil aqiq a can madina fa'iza da khala ardahu saha bi a'la sautihi alayka assalam wa rahmatullahi wa alayki assalam ummata sai ah, abu hurairata Allah ƙara da a gare shi sai ya amsa da sauti mai ƙarfi ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke mahaifiyata sai ta ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatu